الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul isiyya lil jama'atil ashariya fi mazhabil imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wanda abul hasan ali al-maliki ash-shadili ya rubuta wanda mun yi nisa da karatunmu a yau darasi na nawa darasi na 24 ko 25 25 amma na 24 ne o na baya haka ne kun yadda 25 ne ni ne na yi wahami kenan don na ɗauka shi ya yi da zan kado shi na albabu sabi babi na bakwai fila udahiyyati wal haqiqati waz zarhi zai bayani dangane da lahiya da suna da kuma yadda ake yanka amma al udahiyya amma lahiya kamar yadda muke fada da Hausa mu lahiyan da muke fada da Hausa asali ma kalmar larabci ne dun ban yi zamanin lahiya tana da suna da hausa ba ko me ake fada tuwaya larabci sun ce ana iya ce udahiyya kamar yadda ya kawo ana iya ce idahiyya da wasalin kasa ana iya ce fahiyya ka zama muna ce zuwa sannan wasu kuma suna ce la don ka ambace kila ya zama lahiyya mu ma lahiyya muke fada kaga kenan babu sunan da hausa larabci aka aro kuma da aka aro ba a mayar musu ba fahiyya ma yi bi zakatihi lahiya ita ce abinda ake neman kusanci da yanka ta min an'ami daga dabbobin gida dabbobin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hore mana a matsayin dabbobin ni'ima waɗannan dabbobi su ne raƙuma da shanu da tumakai da awakai banda sauran dabbobi su ba su daga cikin bahimatul an'ami saboda haka ana lahiya ne da waɗannan dabbobi guda hudu kamar yadda muka ambata yau ha a ranar sallar lahiya wata liyayi da kwanaki biyu bayansa kun ga wannan ya saba wa abinda waɗansu malamai suke yawan fala suka ce ranar da aka yi lahiya ranar yanka ne sannan kuma waki gari ma ranar yanka ne waki gari ma ranar yanka ne wannan ya yi daidai da masabar malikiya sai dai waɗancan sun kara sun ce waki garin ma ranar yanka ne domin ranar sallah da kwanaki uku bayan wato sallah saboda waɗannan ranaku guda uku bayan sallah so ake kiransu ayyamut tashriki kuma annabi ya ce ayyamut tashriki wato ayyamu aqlin wa zabhin ranaku ne na yanka da cin nama ranan da ake kanya nama wanda ya samo asali ne daga ainihin jifan shedan da ake yi a cikin waɗannan kwanaki guda uku ana jefan shaidan na farko a lokacin aikin haji a ranar sallah to wannan ki baya cikin lissafi idan mutum ya je makka ya dawa fada ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ya ainihin aski ya yanka hadaya ya canza tufafinsa to sai ya dawo mina domin ya yi kwana biyu ko kwana uku waɗannan kwanaki su ake kiransu ayyamu mina ana zama ne domin jifan shaidan a kowace rana shine abinda Allah ta'ala ya ce yadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akkara fala ithma alayhi liman ittaqa saboda haka ya gwada muhimmancin kwana biyu da kwana uku an ba da option duk wanda kaga dama kana iya yi to idan ya kasance aikin haji zai kare ne a ranar goma sha uku to wannan ya gwada yan kallon iya maki ma zai kare ne a ranar goma sha uku ga watan zilhijiya ina fata an gani to amma kun ga saɓanin yadda wannan littafi ya fara shi ya ce da goma sha ɗaya da sha biyu kuma haka waɗansu malamai suka faɗa sai dai zance mafi inganci ranar sallah da kwanaki uku baya ranar sallah suna sunnatun alal mustati lalle lahiya sunna ce a bisa wanda ya samu dama alhurril المسلم wanda yake da musulmi anan a matsayin sunna aka zaya amma kun san waɗansu su suna cewa duk wanda yake da iko to lahiya a kansa wajibi ne komai karancin abin da zai yanka na lahiya tunda annabi ya ce duk wanda yake da dama kuma ba zai yi lahiya ba to fala ya karfan na musallana kada ya kuskura ya kusanci masallacinmu na idi wasu malamai sun ce hadisin mawkufi ne to idan hadisi mawkufi ne kun ga ba zai kai a ce wajibi bane amma idan hadisin wato muttasili ne ba ba bane kuma ya tabbata to wannan yana gwada muhimmancin ko wajibcin yin lahiya da duk wanda yake da iko wanda yake musulmi da musulmi bawa baya yin lahiya kuma kafiri baya yin lahiya ko ya yi ma kamar yadda waɗansu kafirai suke a ƙasan nan wato suna yi lahiya suna yi ne don su taya ku kawai saboda zaman ta kewa kabiran kana au sagira wato babba ne ko karami ne saboda haka ko karamin yaro wanda yake goye ana iya yin masa lahiya in dai yana da hali waliyansa sai su yi masa lahiya zakaran kana au unsa namiji ne ko mace kun ga nan babu bambanci namiji yana iya illahiya mace ma tana iya illahiya muqiman aw musafira yana zaune a gida ne ko yana halin tafiya kun ga wanda yake halin tafiya za a ce to ya zai yi da nama da sauransu manzo Allah yana halin tafiya amma ya yi lahiya to wannan ki yasa ko da mutum ya yi tafiya to zai iya yin lahiya balle ma ka yi tafiya za ka yi tafiya da ragon ne ko da saniya ina kai kana inda kake ne sannan abin yankan karatun gida to za a iya yin maka lahiya ko da baka ne gaira hatin biminan ba wanda ya tafi aikin haji ba lokacin da yake mina domin shi abin da yake kansa lai abin nan hadaya ne eh, hadaya ne yake kansa ko da yake ya ga dama a tindin ma yana iya yin lahiya domin yana ganin waɗansu mutanen mu sai ka ji mutum ya ce bari zan je in yanka dabba shi ba ya kauce bai yi abin da zai hadaya ba kuma yana ce bari ya je ya lahiya domin ya dawo yana ba da labarin ai a makka ma na yi lafiya to baka da lada da ba don Allah ne don gara ka yi hajjin tamattu'i ɗinka ka ba da hadaya kan ka ce kai ba za ka yi tamattu'i ba Ifiradi za ka yi kuma bayan ka yi ifiradi ka ce bari ka je ka yi lahiya a makka waya ce maka suna bukatar nama duk yakan da ake ba mutanen maka ba su suke cin nama ban kaji ana ce maka mutanen maka mutanen maka suna karban ko tallafi ko menene yan uwanku ne ba da suka je suka maka lafiya ba mamaki wani ma akwai gogonsa a ciki yi waɗanda suka je suka maka lafiya ne ko akwai wani kawunka ko wane ne domin su ne wanda za a je a gwada musu nama su ɗiba su ɗiba su ɗiba da yake can akwai manya-manyan deep freezer wanda za a iya ajiye naman da ke, kana guda ma na yanka na fi ba a dauke muku wuta saboda haka sauran naman idan an da zai lalace to zuwa yake yi a kwasa idan aka kwasa za ka ga da greda da menene suna kwasa suna zubawa ana zubawa a tarani shi yasa lokacin da aka ce wa tikari ga alama nan ku zo ku duba to za su dubi lafiyar ne kai kuma daman ka saba ainihin matsewa a nan to ko ka je makka ma matsewa za ka yi don zai wahala ka yanka dabban da kowa idan ya zo sai ya yi magana a kanta zai wahala kana tunanin kudin to irin wannan ba gwaninta ba ne ba kuma aikin da mutum zai samu lada da yawa ba ne ka zai aka bi karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Da masabar malikiya wanda ya tafi aikin haji baya yin lafiya ya ji da hadayen da yake can ya bar na gida su yi lafiya to wannan lafiyar da ake magana zai yanka ne an nafsihi wa kansa in ga dama za ka yanka guda ɗaya na wa amman mantar zama hu na faƙatuhu da kuma wanda ya zama wajibi ka ciyar da su ko wanda ya zama wajibi ya ciyar da su kamar suwa kala aulali wal aba'il fuqara'i kamar yaya wanda ba su balaga ba ko ba su yi aure ba wala ba'il fuqara'i da kuma iyaye waɗanda suke fakirai Da domin ga masabar malikiya idan kai kana da kuɗi iyayenka ba su da kuɗi to wajibi ne ka ciyar da su yanzu suna layin ka ke sa yanka fi da zakka ba za ka ba su ba tun da wajibi ne ka ciyar da su in ka ba su kuma wato ka kauce daga abinda da Allah ta'ala ya ɗora maka kenan wani kuma zai ɗauka ya ba su don su raba kima kuskure ne domin mahaifiyarka ko mahaifinka zai yi wahala su ba da ainihin zakan nan kamar yadda Allah yake amma su baka sunaye na mai kace za su faɗi yan uwansu ne ko abokansu ko kawayensu to sai a baka ka rubuta in sun cancanta dauka a basu amma ka ɗauki zakka ɗin gurgun ka kai wa mahaifiyanka wai ta raba Wala in ta ga dama sai ta raba biyu ta raba rabi shi ma ga shi garma garma sannan ta ɗauki rabi ɗin ta ajiye lalle ta ji kana kuka rashin kuɗi sai ta je ta ɗauko ɗan dubu biyar sai ta baka ta ce ga shi ina tausaya maka kuma wallahi duk wanda aka ɗauko cikin zakkansa aka ba shi kun ga zakkan ta warware in ya je lahira kuma Allah ta baraka wata Allah ta sa shi zai yi ba ruwansa da mahaifiyarsa matsalan kenan to don haka mutum zai iya yi lahiya wa kansa guda daya sannan ya yi wa iyalansa guda daya ko kuma su ma a yi musu daban-daban gwargwadon hali idan ya ga dama kuma sai ya yanka lahiya guda daya wa kansa da iyalan gidansa domin hadisin alfara bin azir Allah shi kara ya jarifi da ke a zamanin manzo Allah mutum guda yakan yanka akuya wa kansa da iyalan gidansa kuma su ci su yi sadaka ya ce har al'amarin ya koma abin alfahari kamar yadda kuke yi a yanzu mai ma'ana kamar yadda kuke gani a yanzu kuma abin da yake faruwa kenan sai ga mutum yana jin kunya a cewa ya yanka akuya wa kansa da iyalan gidansa alhali shari'a ta baka dama kai haka matukan kofan guda ɗaya ne ko duk suna karkashinka to kun sun kai arba'in ne to ka yanka in ya so kowa a baki tsokani an san tsokani ko ɗan eh, kaɗan ɗin da za a baka domin kama yadda ya wunka wannan nan wa wakatu ha ba da haril iman. lokacin da ake yankan lahiyan shi ne bayan liman ya yanka min na nahari sai ranar yankan lahiya wanda ya yanka kafin ranar sallah yankansa ba ta yi ba sannan kuma da safen an samu matsala mazauka ba a je aka yi sallah ba nan ma layya ba ta yi ba idan an yanka an ci nama dole sai an sauko daga masallacin idi wannan ne zance mafi inganci faman a qablahu duk wanda ya yanka kafin a yi sallan idi kafin ainihin liman ya yanka nasa domin idan kun duba za ku ga nan ya kawo mana yankan liman sai dai anan zai yi bayanin cewa wani limami ne wani irin lima ake nufi imamu salati awil abbasi yuqawlani bi mana akwai zantuka guda biyu eh bari mu je a gurguje in yaso sai mu yi bayani min yawmin nahari ranan sallah faman zabaha qablahu lam yujzihi duk wanda ya yanka kafin ayi sallah to layyansa bata yi ba ko duk wanda ya yanka kafin liman ya yanka layyansa bata yi ba wa man la imama lahum wadanda ba su da liman fa فليتهروا صلاة أقرب الأئمة wa ونهره to su yi tanki-tankin sallan shugabannin da suke dab da su da kuma yankan shugaban da yake dab da su saboda haka sai su kwatanta tunda ba kowane gari ne za ka samu akwai masallacin idi da za a ji a yi idin ba amma za a iya samun suna kusa da wani gari wanda za su iya amfani da nasu to sai su yi amfani da wannan sai su ce zuwa karfe kaza ana ganin sun yi sallah sun yi yanka don haka sai su yanka nasu wahalil muradu shin abin da ake nufi bil imami da liman a nan imamun salati limamin sallah ne wanda ya jagoranci sallah sannan zai yanka lahiyarsa kowa yana gani shi yasa ake zuwa ga abin lahiya masallaci ko liman ya yanka a wil abbasiyu ko kuma sarki ne al-abbasiyu ana nufin wanda suka yi daula abbasiyya abbasic dynasty wato wanda suka yi abbasiyya kafin su akwai umayya umayya su suka yi don bayan kalifofi sun tafi sai aka samu umayya suka zo suka yi jagoranci sai abbasid abbasiyya suka zo suka kwace a hannunsu daga nan kuma sai usmaniya wanda suka kare kasan taki daga nan kuma sai aka wazi kowa ya kama gabansa Allah ya kyauta to shi yasa za ka ga waɗansu garuruwa za ka samu sarkin garin shi yake fita da abin yankansa idan aka idar da sallah aka gama huluba to sai je ya yanka idan ya yanka it means kowa ya je yanka na suke saboda limanci yana karkashin shugabanci ne in aka ce mutum shine sarki to shine liman shine alkali shine komi amma in ya ga dama zai iya naɗa waɗansu a matsayin wakilai dalilin da ya sa ake ba da sarautu kenan kaga sarki a ce wane wane wane wane ko ba ka ba ba zan kama sunan sarauta ko da ba a ce wane wane to na ɗasun nan da ake yi ana ɗora musu alhakin wani abu ne su ne wakilan sarki a wuraren a da ba a yanzu ba yanzu kan kana da kudi za ka je ka nemi sarauta mutunan na da kudi ma mbe ba a baki sarauta ba yana ganin shi ba kowa ba ne wani shi kuma ba da kudi zai je cusa kansa a yi ta murkun saki wani ma sai an naɗa ki an ɗora masa wani abin da ya kamata sai ka samu ko jahili ne ko bai damu da abin ba abin sai ya koma alfahari da kuma ba ta lokaci amma asalin sarautun nan da kake gani waɗannan ƙananan ƙananan sarautun nan za ka samu akwai asalin su Allah ya kyauta to shi yasa ana yace wa halil muradu bil imami imamu salati aw al abbasi qawlan akwai zantuka guda biyu amma duk wanda aka dauka ga masabar malikiya ba to daidai ne wa man zabaha qabla yawmin nahri tofa duk wanda ya yanka kafin ranar sallah saboda tsaban gaggawa ya yanka kafin ranar sallah saboda tsaban gaggawa aw yawman nahri ko ya yanka a ranar sallah ba'da al-fajr bayan ketowar al-fajr kabla tulu ikamti kafin rana ta fito lam yujzihi lahiyanka ba ta yi ba a zamanin annabi an taba samun wanda ya haka kawai ana dawowa daga sallah su ba sai yanka lahiyansa ya eh, yanka lahiyansa ya ce a gyara naman kafin a tafi masallaci kawai a kawo ko ana dawowa daga masallaci a kawo mutane nama kun san wannan naman har warwa ko zai amma ana bari zuwa karfe goma karfe sha ɗaya karfe sha biyu sallan azahar duk wanda ka bashi nama ba zai ci ba saboda yadda aka yanka ya fara wari ya fara karni aka fara suya mutum ya kai ya kai ya ka don ka kawo masa naman ba zai wahala yake musamman ko mutanen da suke da kumbula da wuri duk wanda ya shaƙi abin nan din ya riga ya cika masa ciki to in an ka kawo masa ainihin nama idan ya kya mai zai to shi ne wannan sahabi da aka tambaye shi ya ce hikimansa shi ne tun kafin nama ya yi yawa shi yana son a ce an cinye nasa ya samu lada kun ga yana da dalili sai ba za Allah ya ce to ka sake duk da yana da dalili aka ce ya sake ya ce to ai dabban da nake da ita wata yar teret ce ba ta kai a yi lahiya da ita ba sai maza Allah ya ce je ka kai lahiya da ita amma kuma ba ta halatta ga wani a bayan ka haka ba kun ganin ya samu sauki kwarai da gaske wancan ya yi da kyakkyawan niyya alhamdulillah amma inda ya lahiya ce to ga ka'idan ya tura shi yasa aka ce ya halatta in aka yanka lahiya aka gyara nama mutane suka gagara ce to su inganta abin su ku boye ka ajiye shi wata ɗaya wata biyu wata uku har wata hudu ko kuma ka yi baki ka ringa ɗan ɗiba musu kaɗan da ruwan zaƙi kana haɗa musu ka gani zai ci ko ba zai ci ba eh ko kai yi ma da ake magana yana ganin za ka iya bari har wata uku wata hudu a ce baka ci naman ba amma dai na kwanakin wato ka tsallake saboda lokacin ya dame ka ba za ka ji daɗinsa ba mazala sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya da na hana ku ajiye naman lahiya to amma yanzu kan ku ajiye abin da ya bayyana muku ko shekara guda za ka ajiye naman lahiya to ladanka bai rushe ba amma a datin in ka ajiye ya wuce kwana uku to ladanka ya rushe saboda ka duk yadda za a yi sai dai ka cinye a cikin kwanaki uku eh kaga maganin marowaci kenan ba zai iya cinyewa ba ko to zai fara, in ba aka ba sai dai a zubar lokacin mutane suna tsananin bukata amma daga baya sai annabi ya ce faddakhiru ma badalaku ku ajiye abin da ya bayyana gare ku wannan ke wa kallu ma yujri fi dahaya wa bi karancin abin da yake inganta wajen lafiya min al asnani nake karu al jaza'u jaza'a min az-za'n wal ma'zi daga cikin tumaki da awaki wa huwa ibnu sanatin kine dan shekara guda wannan ya yanke muku hukunci ne gaba daya wasu malamai sun ce akwai malaman da suka goyi bayan wannan fahimta wasu kuma suka ce kuskure aka samu da kuskure aka samu domin kun san dabbobin da ake yankawa kamar yadda muka ambata akwai rakuma da shanu da ainihin tumakai da awakai to waɗanda aka yi sassauci mafi ke shekaru a cikin aka yi sassauci su ne tumakai saboda hadisin da manzo Allah yake cewa la tasbahu illa musinna illa an ya'thura alaikum fatasbahu jaza'atan min adan da za ku yanka ba sai musinna musinna ita ce saniya za mu samu bayanin gaba ana nufin rikakkiya musinna ita ce wanda ta fara daga shekara ɗaya shekara ɗayan nan ta cika cif cif ina fata an gani to maza Allah yake ba za ku yanka dabban lahiya a cikin kananan dabbobi ba sai wanda ta cika shekara cif cif wannan ya gwada cikin awakai da sai kai kenan ya ce illa an yasura alaikum sai dai idan abin yayi tsanani ya ba ku wahala ba zai yi ba fa akan jaz'atan min taam shine sai ku yanka Ya a daga cikin tumaki aka ce don wata shida don wata takwas don watanni goma kaga dai wannan yana gwada wanda bai cika shekara guda ba don haka mutum zai iya yanka wato ainihin tunkiya ko kuma rago wanda bai cika shekara guda ba ina fata an gani amma banda akuya banda bunsuru su kan dole sai an samu musinna ita ce saniya daga nan saniya yake fara ko da yake wajen kalma an ce musinna ana samu cikin tumakai da awakai saniya kuma cikin shanu ne da rakuma to ga wanda suke koyon larabci su suna iya bambanta amma mu da muke mafiya yawan mu lene ne eh, shi yasa ake ba da fasarar na dunkule din ya fi sauki ya fi sauki to amma nan akwai magana domin bai halatta mutum ya yanka lahiya ya yanka jaza'a a cikin awaki ko kuma gunsurai ba zai yi ba a cikin awakai ba zai yi ba dole sai ka samu wanda ya cika shekara guda dalilin da ya sa muke da jaddada wannan saboda su awakai sun fi saurin haihuwa da hayayyafa kuma sun fi saurin girma ko ba ka bane da su ne ya kamata a yi sassauci a ce masu watanni shida ko takwas amma sai abin ya juya tunda maza Allah ya ce da ba jama'atan na addu'ani addu'ani kuma ku ne tumakai wannan ke don haka idan tumakai ne wanda bai kai shekara guda ba idan kuma awakai ne to dole sai an samu ɗan shekara guda wa saniyu min albaqari sai dai saniyya a cikin shanu wa goma dakala fi sanati rabi'a shine wanda ya shiga ainihin shekara ta hudu sai dai kuma kun duba za ku ga waɗansu littafai abinda suke magana shekara ta uku suke magana ya za an samu saniya a wannan littafin saniya sai an samu wato bana hudu kenan in an ce ya shiga bana uku kenan bana uku da ɗore ne wanda ya shiga shekara ta hudu amma a wancan littafi shi kuma sai an samu ɗan shekara biyu ya shiga shekara ta uku to gara ka samu dan karamin da ya cika ka'ida akan irin waɗannan tsofin shanun da ake yanka. wanda wani kashin inda ka yanka ka ce za ka ba da kashin wa abin nan wa iyayenka to za ka zubar musu da sauran hakorin da ya rage saboda da ganin dabbobin suna wucewa waɗannan kawai kamar su keletors ne kawai suke tafiya wato kwarangwal ne suke tafiya kawai to gara ka nemi karaman dabba wanda za a ganta da armashi wa saniyu min al-ibil amma saniya a cikin raƙuma wa huwa ma auha ma aufa khamsa sinin eh, wanda wato ya cika shekara biyar kala fi sadisa ya shiga ainihin shekara ta shida wasu kuma suka ce shekara ya shiga dai shekara ta biyar ka gani wato an da ragewa kenan to wannan shekaru da muka ambata dole a yi kokari ya kiyaye su dole ya kiyaye ka'ida kaga in ka yanka saniyan da yake shekara daya ya shiga shekara ta biyu bai ba in ka yanka raƙumi ɗai shekara biyu ya shiga shekara ta uku bai yi ba dole sai an kiyaye kananan dabbobi sun fi sauki haka ma duk akuya ko bunsurun da bai kai shekara guda ba kai lahiya da shi bai yi ba wajen suna ma haka ne domin ka'idodin kenan ɗaya suke da wajen suna amma tumaki wanda ba su kai shekara guda ban aka yanka su alahi haka ma wajen suna wa sai dai ana kiyayewa fi zahaya a wajen lahiya wal hadaya da ainihin hadaya na lokacin aikin haji to da anan kuma sai ya ce wal haqiqa da suna sai ya kara mana kawai a huta ana kiyaye mai wal wuyubu haka ya sa anawa akwai wa wajin nan kuskure amma yana jin naka babu eh naka babu kai ma naka akwai wa eh al nan kuskure yadda maganan take wayu yutaka fi bahaya wal hadaya al-uyubu bi ma'ana ana kiyaye aibobi a dabbobin da za a yanka su wajen lahiya ko kuma hadaya wala yujzi fi dhahaya wal hadaya don haka wajen lahiya da hadaya bai halatta aura'u wato makauniya wahiyar lati zahaba nuru ihda ainiha shine wanda hasken ɗaya daga cikin idanunta guda biyu ya tafi abin nan eh, makauniya mai ido daya balle kuma makauniya hmm. wala marida haka ma mara lafiya mardan bayyanan rashin lafiyan da ya bayyana da za a yanka wala arja'u ko mai dingishi harajan bayyanan bayyanan ne. ba za a yanka ba wala ajfa'u anan ya kamata ya sa koma amma ni alawa sai ya sa wala ajfa'u a gaban wala ajfa'u ya sa koma kuskure ne koman yana baya ne wala ajfa'u ko kuma kwanjamin miya wa hiya allati la shahama fiha ita ce wanda ba ta da farko wakila hiya allati la mukafi fi izamiha aka ce wanda ba ta da maiko a cikin kashinta to kun ga waɗannan guda hudu da aka ambata hadisi kai da yake ambace su don annabi ya ce arban abubuwa guda hudu ba su halatta a wajen lahiya to shi yasa idan mutum ya yi lahiya da ɗaya daga cikin waɗannan to annabi ya ce lahiya ba sai ba shi ne ya ce al'aura albayyinu awaruha yake walmarida marida al bayyin marduha sannan wal arja al bayyin zal'uha sannan wal ajfa allati la mukka fiha hadisin ne ya kawo an sai dai kawai don canje canjen da aka samu to waɗannan dabbobi guda hudu a cikin tumakai ne ko awakai ne ko kuma shanu ne ko raƙuma ne to bai halatta a yi lahiya da su ba bai halatta a yi halaya da su ba bai halatta a yi suna da su ba ina fata an gani to yana da kyau masu wa'azi su rinka jaddada wa mutane ko a gidajen rediyo a rinka jaddada musu irin waɗannan kwanjamammun dabbobin da ake saya ba dole sai kayi lanya da saniya ba to sai kuma wala kuka uzun ko wanda kunnanta ya yanke wannan wasu malamai sun ce jin makaruhi ne illa an yakuna kaqu yasiran sai dai idan yankan ɗan kankani ne bai kai ɗaya bisa uku ba wa huwa sulusu shine ɗaya bisa uku wa kaza qat'ul udhuni haka ma yankewan kunne la yujzihu illa an yakuna yasiran kadhalik shi ma bai halatta sai dai idan dan kadan ne kazalika kamar haka ne zahabu aktari zanab tafiyan mafiya yawan mutiya shi ma bai halatta ga masabar malikiya haka ne amma wadansu malamai sun ce waɗannan akwai sassauci a ciki dalilin da ya sa masafar malikiya suka ce ba zai yi ba saboda kunne sun ce fata ne yana ɗaya daga cikin wato kayan nama wutsiya shi ma ga tsaki da kuma nama to an samu tawaya a cikin waɗannan abubuwa amma dai zance mafi inganci wato ba a son a yi lahiya ko hadaya ko suna da waɗannan dabbobi waka zalika maksuratul qarn haka ma wanda kahonta ya karye illam ya bara idan bai warke ba domin idan akwai jini a ciki wanda ya gwada ba ta da lafiya ke ba sai ta warke to amma idan abin ya warke babu matsala to fahim bari a ajiza idan ya warke kahon ya warke to ya halarta ina fata an gani to iyakacin inda ya tsaya kenan dangane da bayanai akan abin da ya shafi lafiya maganar raba nama wannan ba sai ya maka bayani ba maganar yadda za a yi yankan in ka je babin yanka za ka karin bayani eh. wa an ka, amma kun ga suna fa mustahabbatun mustahabbi ne menene ake nufi da suna wa hiya zabi'atu allati tufahu yawma sabi'u wiladatil mawlud ita ce abin yankan da ake yankawa yau masabiya a ranar bakwai na wiladatil mauludi da aka haifi wato yaro bakwai ranar bakwai ga haikuwan yaro to sai a yanka masa abin sunansa kuma bai yi bayanin waɗansu dabbobi ba ne saboda can baya ambata mana daga cikin bahimatul anami ne kamar yadda yake ba a lahiya da talotalo ba a suna da talotalo ba a lahiya da agwagwa ba a suna da agwagwa sannan ba a lahiya da gada ba a suna da gada ko barewa ko kuma ainihin ah, a ce dori na ruwa da sauran makamantansu ba himatul an'ami to da su ake yin suna don haka abinda za a yanka a ranar bakwai na haifuwan yaro to wannan ki ake kira alhaƙiƙa mazala sallallahu alaihi wa sallama cikin hadisi ya yi bayani ya ce eh, idan aka haifi yaro to murtahinin biya ki katiki yana makale da abin sunansa amma inda hali wanda za a yanka a ranar bakwai ɗinsa sannan a yi masa aski sannan kuma a yi masa sadaka doshi ya an aka haifi yaro a ran da aka haife shi ba a lissafi da ranar sai dai idan haihuwan da safe ne ko da su ba to wannan shi ne domin saboda ya zai samu awoyi kusan goma sha biyu zai samu kusan awoyi goma sha biyu amma idan aka haife shi da rana ko da yamma to a tsallake wannan ranan ya fi sai ya fara lissafi da gobe ya fi sauki ranan bakwai sai a yanka masa ko da hanzi ko da rana wani hadisi ya gwada idan namiji ne to a samu ainihin raguda guda biyu idan mace ce kuma a samu rago guda daya amma dai an samu annabi ya yanka wa jikokinsa rago-rago wannan ki yake gwada cewa mafi karanci rago guda daya wasu suna ganin a wajen suna wato ana amfani da raguna ne da awakai kawai ba amfani da shanu da ainihin rakuma wasu malamai kuma suka ce a inda shari'a ba ta kayyade ba tun da ake irin dabbobin lahiya to wannan ya gwada yaro ana iya yin masa suna da ainihin saniya ko a yi masa suna da rakumi ina fata an gani wa yi taratu fiya ma yi taratu fi zahiyya ya za ka ce an sharɗanta a cikin waɗannan dabbobi duk abin da aka sharɗanta wajen Ba ku wani bambanci zai dai kawai da safe za a iya ce ko bayan sallah su ba na iya yanka wa yaro shi kawai inda za a ɗansa bambanci amma da shekarun da nau'in dabbobin da aibobinsu da yadda ake abinnan yadda ake son a yanka su kusan duk ɗaya ne wannan kenan wa amma amma yanka to ga yadda ake yanka sawa'un yankan lahiya ne yankan hadaya ne yankan suna ne yanka na jin daɗi ne duk ɗaya ne kun ga kenan da ya kawo wannan babu ya kan yayi hikima eh. to ya yake yankan fa huwa qat'ul hulqumi jami'i shine in aka zo yanka a yanke makogoro gaba ɗayansa wa qat'ul wadajaini da jijiyoyi guda biyu da suke gefen makogoro wato ɗaya a nan gefe ɗaya a nan gefe kun ga makogoro yana tsakiya abubuwa guda uku ake yankewa in aka yanke makogoro ba a yanke waɗannan jijiyoyi guda biyu ba kun ga akwai saura in ka yanke jijiya guda daya ko jijiyar nan da jijiyar nan ga makogoro ba yanke ba kun ga akwai saura saboda ka sai an yanka fala yujzi wa aqallu min zalim shi yasa yake bai halatta abin da yake kasa da haka sannan kuma wa zabhul mar'ati jayiz yankan mace ya halatta amma kun san mu al'adar mun mace za ta yi yanka a da can sai ta dauki babban riga ta sa ko ta dauki hula ta fa ne ko kuma ta goyi yaro eh to an yi haka don ana iya samun wata mace mai kuzari sai ta goyi yaro namiji wato tun da ta goyi yaro namiji ita ma ta dan ci gaba eh sama sai mai idiya yake mana wa zafin mar'ati jayiru yankan mace ya halatta a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi ya tabbata akwai matar da ta taba yanka akuya a zamanin annabi ita ta yanka ma bi hajari shi ne dutse saboda a lokacin su ba su da nayi irin namu ba su da ke irin namu daga baya da aka samu ci gaba ke wuka na bakin karfe amma za a sun sai su yi amfani da itace ko na abu mai karfi kun ga kenan ake dabbobi sun sha wahala ta kwarai da gaske to ta ɗauki ta samu dutse mai kaifi kawai sai ta yanka kuya manzo Allah ya ce a ci ya sa yankan mace ya halatta amma ta wani bangare abinda ya sa ake gudun kada mace ta yi yanka saboda ita tana da razana eh, tana da tsoro nun wani lokaci za a iya samun a cikin dabbobi kananan nan wace ce tafi fitina ne agwagwa ko Eh, ko a samu wani rikakken zakara don za ga yanka zakara sai ga ya kai ya eh, ko zabuwa ya eh, zai ga sun tashi suna tafiya wala an taɓa yi wani ya zai ce inna lillahi wa inna ilaihi na wannan ba za a ci naman ba kuma an yanka fa gadan-gadan kawai dabbar ta tashi tana tafiya masu gudu suka fara gudu sai an yanka kaza ta taki ma masu kuzari kawai sai suka je suka danne su don abin da ya kamata kenan in aka yanka dabba ba a tashi nan da nan saboda yanka ta tashi dole karazana to shi yasa yake danne ta da kyau to idan aka yanka makogoro aka yanka jijiyoyi guda biyu garin sakaci kawai sai dabba ta tashi sai ta yi tafiya na rabin kilomita Eh, na ɗebo da faɗi ne a kalli na bala sai ta yi tafiya za a ci kuma za a ci ba me za a ci ko zaba da ya riga an yanka ya ka ne eh, za a ci to yankan mace ya halatta sannan fa'in rafa azabihu idan mai yanka ya daga ya dahu hannunsa an izabi a gabarin abin yanka ba da ba bajil hulkumi walwadajai ne bayan ya yanke wani bangare na makogoro da jijiyoyi guda biyu sun ma'ada ya da husai ya mayar da hannunsa fa a jaza ha ya ci gaba da kokari ya ƙara salamtu kalba za a ci ba saboda me saboda wahala ne ya kashe dabba ya sa tun farko aka ce ka wasa abin yanka amma in mutum ya yanka ya yanka yankan bai yi ba dabba ta sha wahala yanka bai yi ba to kana iya ajiyewa ka dauko wata wuka inda ya za ka fara yanka makogoro aka fara yanka jijiya guda daya sannan kuma aka zo aka ce bari a zo a wata wukan a sake koma ba zai yi ba ba zai yi ba sai dai in ɗan kankani ne malamai sun ce babu laifi sun wani lokaci mutum yana yanka yana sauri kuka tana iya kwacewa sun kun san waɗansu sun ce in ka danna to sai ka gama yanka ka ɗaga to sai aka samu gocewar hannu wukan sai ta faɗi sai aka maza maza aka ɗauko ka karasa wannan zaki haka ba mutumin da ya zo yana yankawa mai yawa mahauta ne akwai masu wuka ke da yawa sai abin ya gagara ka ce kai wannan wuka fa zai wahalar da dabban kuma ya fara inda ya daga hannunsa ba to sai a kawo masa wata wuka daga wanda za ka yi minti ɗaya ko abin nan ko ɗansu 'yan sakar malamai suka ce babu matsala ina fata an gani amma wanda zai ɗauki lokaci to ana ganin bayan kan ne ya karasa ta ba mai ya karasa ta wahala ta mutum wushe ke fa'in ta ma da zabi hu'amdan idan mai yanka ya yi sakaci da gangan hatta kasa an rasa har ya yanke kai mina zabiha na abin yanka a sa'a ya munana wa tukalwa mazarci sai dai kan ya za a yi da eh, zai yanzu kamar zabuwa zabuwa yanzu a abin na wani lokaci tana ko da ta ɗanfi saukin yanka zakara ne da mene ne shi ne yake kan ba da eh, kaman kaji kaji wani lokaci za a ga jijiyoyin nan suna yawo ba ka tsayawa waje guda sai ne ba buka mai kaifi ne ko kayi dabara sai ga yankan ya dauki lokaci wani lokaci ma sai gaki ya hana ka kai ta yanka wani gefe gaba daya to kawai in ka sa in wuka da kai bi ga abin zai bata maka kawai gundule kan ne ya ji sauki saboda malamai da yawa daga cikin sahabbai ma sun ce za a ci amma fa ko wanda suka ce ba za a ci ba suka ce don ba haka yake yin ba wanda bai iya ba kawai kare yake ka gani sai wanda ya iya Eh, to sai a yi taka zanzan wa man zaba hamin alkafa tofa wani shi kuma saboda tsaban wato kwarewa eh, jikan mahauta ne sai yayyanka daga keya eh, yayyanka daga geya. ausaf hatil uluki ko yayyanka daga gefen wuya gefen wuya maimakon ya tsora a tsakiya na'am to mala yake lamtu kalba ba za ci ba me yasa ba za ci ba bai musamman wanda ya dauko da takeya musamman wanda ya dauko da takeya domin kai in ka zo ka dauko daga nan yadda ake shi ne sai an haɗa nan da nan haka don ya ji maka sauki shi yasa ake rike nan ake rike nan a ɗan jaki duk da kasancewa za ka kamar shaƙe dabba ne to gara ka shaƙen ka yanka daidai ya fi maka sai dai makar a shaƙe ta a rike ta haka ta kasa numfashi kafin ka gama yanka ta mutu mushe ba ku sani ba kwarai da gaske to shi yasa in ka tsora a nan sai ka haɗa nan gefe sai ka haɗa nan gefe duka gefe da gefe ake ba mutumin da ya ɗauko da ya. kafin ya zo ya haɗu da makogoro da jijiyoyi guda biyu ɗin nan dabba ta riga ta gama ya sa mala ya ce ba za a ci ba wasu wasifatu zafihil mustahabba yadda ake yanka na mustahabbi an yada azabi hata ala Shi ne ya kwantar da dabban a bisa gefen hagunanta mutawaje hatar lilkifla tana fuskantar AlKifla. malamai da yawa sun ce fuskantar AlKifla mustahabbi ne ba dole bane ko da dabba kayanka ta tana kallon sama inda kayan kayanka da sunan Allah za ci inda musulmi ne yanka za a ci to amma dai kamata yayi ka fuskanci gabas wa yaqulu zabihu mai yanka yake bismillah da sunan Allah wallahu akbar fa yajma'u bayna at-tasmiyati wa takbir sai ya hada tsakanin bismillah da kabbara wala ya kurma a tasmiyati ar-rahman rahim dun ba zai ce bismillahir rahmanir rahim wallahu akbar ba bismillah wallahu akbar wala salli ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba zai salati wa annabi ba fa in iktasara ala tasmiyati ajzahu Daya idan ya takaita bisa bismillah yayi walau tarakaha nisyanan ajzahu ittifaqa malamai suka ce ko mantawa yayi yanka babu bismillah to za ci yi sunansa na musulunci ya tabbata in ya tabbata kazalika وكذلك law tarakaha amdat inda ibn al القاسم abdurrahman ibn al-qasim rahimahullahu ta'ala yace koda da gangan ne in ya bar bismillah yayi domin ambaton Allah yin bismillah yayin da za a yanka yace shi yana fahimtan ba dole bane inda kai musulmi ne sunan ka yayi kai ka wa masabul mudawwanati la tujzihu amma littafin mudawwana wasu malamai suka ce bai yi ba duk wanda bai yi bismillah ba ba za a ce ba to kaga sai mutum ya yi bismillah domin shi ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske kuma anan da yake musu haɓi kun ga ya manta da ya maganan a wasa abin yanka ba da ya manta shi ma musu haɓi sannan kuma dabba kada a wahalar da ita kada a shaƙe ta duk bai ambata ba hmm. walau taraka tawajjuha ila a ajzahu da zai bar fuskantar alƙibla ya yanka ta yamma maimakon ta gaba Ya yi walauka na amdan mala yake ko da gangane eh kun ga kenan a bismillah an fi a kan fiskantar alkibla wallahu alamu. albabu sani sai babi na tafa. fi shay'in zai ambata mana wani abu min masailin nikahi wa talaki matsalolin aure da saki Allah ya sauwake saki eh amma dai tare suke tafiya Ya yasa kafin mutum ya aure ya san matsalolin aure kuma ya san matsalolin saki amma na lura mutane da yawa yanzu kawai a wurin suke yi ba sa neman ilimi a kai sai wani abu ya faru ko an samu wata matsala kuma sai a zuwa na ta matsa maka da tambayoyi wanda ko ba daidai ba ne na kalla akwai littafai da turanci ko da hausa ko da larabci wanda za ka ɗauka ka karanta a kankanin lokaci saboda idan ka karanta za ka yi kokari ka kiyaye akwai matsalan da za ka shiga babu yadda za a yi warware ta amma in ka sani ba za ka shiga ba da ka sani da baka fada cikinta ba don haka ya kiyaye amma nikah amma aure da kuke gani fa ma'anahu fil lugati a lugar larabci abinda ake nufi da aure da kolo shay'i fi shege shigan wani abu cikin wani abu yukalu ana cewa nakahatil hasatu akhfafal ibli lalle tsakonkwani sun aure kwafatai na raƙuma domin sa raƙuma kofatansu suna ɗan tsage lokacin da suka shiga cikin duwatsu yan ƙanana suna shiga ciki to wannan shiga ɗin da suka yi shi ne da larabci ake kiran sanaka a lugar larabci kuma wa naka hannun mul'aina bacci ya auri ido idan bacci ya auri ido me yake faruwa shine mutum zai liƙe idonsa ya ta bacci bai san ma ina yake ba wato ya shiga ciki kenan Eh, wannan ga lugar larabci kenan wafi shari'a ma a shari'ance abinda ake nufi da aure haƙiƙatun fil aqdi majazun fil waqi haƙiƙa ne wajen ɗaura aure wajen saduwa kuma majazi a musulunci dole sai an ɗaura maka aure da mace shine macen za ta halatta gare ka amma ran da aka ɗaura maka aure dole sai ta kare ka shiga ɗakin a ranar Eh? wani ma za a gaiki daga maiduguri ya tafi Legas yana zaune a Legas a daura masa aure wato da matan tana maiduguri sannan kuma ta tare gidansa mai yawa ba zai zo ba sai karshen wata sai bayan wata biyu tana gidansa ko tana gidan iyayensa duk lokacin da aka zo za a ce wannan wace ce sai a ce matar wane ne saboda musulunci abin da ya sani shine daura aure ba saduwan ba in aka sadu ba tare da an daura aure ba lugar larabci aka koma kuma haka shine zina kuma duk mutumin da aka daura masa aure da mace ba ta tare ba ko bai sadu da ita ba saboda ana jiran lokacin da zai so sai Allah ya karbi ransa za ta yi ta kaba ko ba za ta yi ba za ta yi ta kaba za ta ci gado ko ba za ta ci ba za ta ci gado saboda mai saboda aure rai da gaske saboda aure kar ku hada da cewa mutum ne ya auri mace bata tare ba bai sadu da ita ba sai ya sake ta za ta yi idda ko ba za ta yi ba ba za ta yi ba saboda ba su abin nan ba kuma ta ci rabin sadaki amma ko kama hannunka ya yi ta cinye sadaki sakin wawa ke Eh, to sai dai kuma a nan shi ne in aka zo aka shiga rikicin za ta yi idda ko ba za ta yi ba inda har sun keɓanta wannan ba za ta makamtuwa ba sai ta yi idda sai dai za su je gaban alkali a je kotu ta yi wallahi kallahi kun ga kuma wannan fallasa har yaushe ina fata an gado ba akwai bambanci wajen gado ana duba aure inda akwai igiyan aure to shi kenan magana ta kare mutumin da ya saki matarsa bayan ya sake ta ka tafi gidansu mai wa irin auren tsofin nan sai ce ya dawo da ita ta cewa ne ki ba za ta dawo ba ta zauna ke da ke karu sai Allah ya masa rutuwa ita kuma matan ta kai kara bakwai ko goma tana zaune a binta shi bai je ba ita ba ta dawo ba to tun da ya riga ya mutu aure ya kare za ta yi ta kaba za ta yi ta daba za ta fi gado da eh, ya aure yana nan ya kama wancan matsalar aure yana nan tun da ya ce ya dawo da ita ita kuma ta ce ba ta dawo ba to ba mai cewa ya fasa sai shi shi kuma bai fada ba har shekara goma cikin aure na nan ana samun haka zama tun da ya rasu shi kenan za ta yi ta kaba kuma ba sai ta dawo gidan ba ta sake kunna wata fitina sai ta zauna a can ta yi ta kaba kuma an zo rabon gado a ba ta gado a matsayin matarsa sauran bayanan kuma ta je lahira sai ta tsara ta a kware da gaske eh da ba haka ne ai ka san akwai matsala duk wanda aka ce an dawo da ita tace ba za ta dawo ba kusa wannan kai manyan mata su ne suke yin haka Allah kyauta wannan kenan don haka ana daura aure to ta zama matarsa saduwa kuma duk lokacin da ya ga dama qala ba'duhum waɗansu malamai suka ce kala malik imam malik ya ce musu mustahabbun aure mustahabbi ne ba dole ba saboda haka in ka ga aure zai dame ka karka yi amma kuma banda zama a bakin hanya kana zazzare ido sai sai kai ta ayyukan ibada ba ruwanka da maganan aure imam malik da waɗansu malamai suna ganin aure musu habibi واختلف فيه واختلف فيه في زماننا هذا sai mala yace a zamanin wannan yace akwai safani ciki to shi yana wajen karni na takwas mu kuma yanzu muna karni na nawa na goma sha biyar ku duba tsakaninmu da karninsa shekara nawa shekarun da yawa eh fakala baduhum waɗansu malamai suka ce tarkuhu barin yin aure wal ishtigalu bil ibadati mutum ya shagala ya ta ayyukan ibada ya zama zahidi kenan mai tsoron Allah kaji waliyan gaskiya makafata adamil qiyam bi huquqiz zawja saboda yana ganin ba zai iya bada haƙƙin matan ba ba zai iya ciyar da ita ba ba zai iya daukar da wainiyanta ba in aka samu 'ya'ya ba zai iya daukar da wainiyansu ba kun za ko wata duk shekara sai ta haihu to kai kuma kana nan da kyar kake samowa suka ce abdalu to sai ya fasa yin wurin sai ya bari to amma kuma banda kalle kalle to a nan fa kuma malamai sun yi magana sun ce wani ke ake kira su a tabattu eh, mutum ya ce ba zai yi aure ba akwai usman bin mas'ud ya taba zuwa wajen annabi ya nemi izinin manzon Allah ya baki dama ya take kansa da kansa yace shi ba yake sha'awan aure ibada kawai yake so yayi a rinka zuwa wajen jihadi da shi shi yana son ya dake kansa da kansa annabi ya ce mm. shi mai magana yake cewa ashe sun jira suke yi da annabi ya ba shi dama ya dake kansa ya ce wallahi lastafaina da mu ma mun dake kamu sai ku yanzu ba za ka yi dake kanka ba to kaji bayan Allah da suka shude ko tilka ummatun kenan karkalar eh ka ji bayin Allah da suka jude ya zama lokacin ana faɗin abubuwan sai ka ce anya sai ka ce yanzu wanda zai rike kansa sai dai dan wiwi to su ko ba abinda suke sha tsaban tsoron Allah ne amma yanzu kan kaji wani yayi dan wiwi ne da ba hankalinsa ba ɗaya ba eh hankalinsa ba ɗaya ba ne Allah ya kyauta wa da wannan su malamai suka ce at-tazawwuju afdalu auren faki yafi wa hidu ya kokarta wajen ciyar da iyalin bil halali da halal ma kadara yadda ya samu iko fa illam yajid idan bai samu ba fal mutakabi to ko da dan shubu ha shubu haka eh sai mun ko zan abin da muke samu ma shubu ha shubu ne kawai sai Allah ya gafarta mana kawai eh Da wannan magana tana da ƙarfi kwarai da gaske don ka ce damar ɗari bisa ɗari za ka samu halal musamman a wannan zamani yana da wahala yana da wahala wani kahu bi ma'anar watsi kun ga aure abinda yake nufi saduwa la ya juzu fi shar'i bai halatta a shari'ar musulunci illa bi amurai ne, sai da ɗayan al'amura guda biyu aka da nikahin ko dai a kulla maka aure kamar yadda muka fala au milki yamini ko kuma ce bai wanka ce ka je ka sayo ta ko an je wajen yaki aka baka li kaulihi ta'ala saboda fadin Allah madaukaki wallazina hum li furujihim hafizun Allah yana yaba bayin Allah ɗan gidan aljanna waɗanda suke kiyaye farjojinsu illa ala azwajihim sai ga su kawai idan mataye ne ma sai ga su kawai aw ma malakat aymanuhum ko abinda daman su ta mallaka su maza amma banda mata duk mace ta ce za ta sayo bawa yana saduwa da ita ba zai yi ba amma kai za ka iya sayowa baiwa kana saduwa da ita sai dai tana haihuwa kuma shi ke eh ga masabar malikiya ma abinda sun suke magana shine tana yin bari shi kenan tana Allah Allah ka mutu za ta samu yanci ko ita kadai ce ta rage a dukiyanka kuwa amma an ta haihuwa tana iya tsibirayi, ka sayar da ita illa ala zuwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin waɗannan ba abin zargi bane to shi kenan kaga masu zargi shine koma bayan wannan me koma bayan wannan shine zina ka sadu da mace babu aure ka sadu da mace babu yawanka ba to me in ba iskanci ba eh iskanci ne zina kenan Allah ya sauke wal awwal na farko auren lahu arkanun arba'a yana da rukunai guda hudu su ne darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nika ina ka samu 25 sun nan ne.